الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين كما أن الاحتجال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع فإن اشتغل بها عن واجب وفعل بها محرما كان عاصيا وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المبتسلين وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له معمور به دائما وما كان محبوبا لله مرضيا له معمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل لا يطلب هذولا وأما قولهم إن الأمور قد فرج منها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 wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na modibbo da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan rana ko yammaci na talata nawa ga wata ne 28 ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da 25 ko ga watan 11 shekara ta miladiya 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al wallafar bijimin malamin nan abul abbas شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya ya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na nawa a wannan littafi na goma sha bakwai darasinmu na goma sha shida a wannan littafi a jerin gwanan darussanmu kuma a wannan majalisi shine na nawa na sittin idan ba manta ba ibn taymiya ya koro magana akan abin da ya shafi tawakkali da ma'anar tawakkali a shari'a da kuma mummunar ma'ana da wasu suka bashi inda a satin da ya gabata ya gaya mana cewa tawakkali kamar yadda ake yin shi a cikin sha'anin duniya haka nan ake yin shi a sha'anin addini bal in ka ga dama ka ce tawakkali shine rabin imani imanin bawa ba zai cika ba sai da tawakkali tawakkali din nan shine mukamin da wannan aya ta cikin suratul fatiha da muke karantawa a sallolinmu na farilla da sallolinmu na nafila wannan ayar da take cikin fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda kuma ita wannan aya ta kunshi gaba ɗaya addini ta kunshi gaba ɗaya rayuwar musulmi iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa dukkan wani abin da yake da alaka da bauta ya shiga karkashin wannan aya wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimako a gurinka tawakkali yana karkashin wa iyyaka nasta'inu saboda haka ibadar mutum ba za ta zama ibada ba sai da tawakkali bal ma dan adam ba zai samu dama da iko na ya bauta wa Allah ba sai idan ya yi tawakkali domin tawakkali shine ya mai da al'amarinsa gaba ɗaya ga Allah zuciyarsa gaba ɗaya ta dogara ga Allah ya saki dukkan al'amuran su ga ubangiji dukkan al'amuransa ya dangana su zuwa ga Allah wannan shine abin da ake cewa tawakkali ashe kenan harkar ibada din nan ba za ta yi ba sai da tawakkali dukkan wani abin da muke yi na bautar Allah sallah azumi zakka hajji sadaka ba za su yiwu ba sai ubangiji ya taimaka mana akan yiwuwar abu ashe kaga muna neman taimakon sa wajen aikin addini wajen aikin ibada kamar yadda ɗawainiya ta yau da kullum faɗi tashin ɗan adam ba za su yiwu ba sai ubangiji ya taimaka masa a kansu yana buƙatar taimakon ubangiji akan abin da zai samu na ci da sha yana buƙatar taimakon ubangiji akan lafiyarsa yana buƙatar taimakon ubangiji akan abin da ya shafi tsaronsa yana buƙatar taimakon ubangiji akan abin da ya shafi tarbiyyar 'ya'yansa kula da ainihin sha'anin gidansa harkokin mulkinsa duk yana buƙatar taimakon ubangiji a nan kaga ashe dukkan rayuwar mutum ba za ta yiwu ba sai da dogaro ga Allah sai da tawakkali wannan tasa da dama daga cikin malamai magabata suke cewa at-tawakkulu nisful iman tawakkali rabin imani ne saboda shi ne rabin wannan aya iyaka na abudu wa iyaka na shi shine bangare ciko na biyu idan babu tawakkali ibada ba za ta yi ba idan babu tawakkali rayuwar dan adam gaba ɗaya za ta hargitse ta lalace ba za ta yi ba to malai ya kawo mana maganar wasu wanda suke ganin tawakkali din wani mataki ne wani matsayi ne na gama garin mutane amma mutanen da suka zama fitattu mutanen da suke da gata a wurin ubangiji ba sa bukatar tawakkali ba sai sun yi tawakkali ba in sun yi tawakkali to martabar su ta yi kasa ibnu taymiya ya ce wannan kuskure ne wannan fahimta ta saba wa addini domin shi kansa addinin ba zai yi ba sai da tawakkali kuma abin da duk wajibi ba zai tabbata ba sai da shi to ya zama wajibi sannan kuma mutumin da zai cewa ya gujewa abin da ubangiji ya shar'anta shi ya halatta shi domin amfanuwa ta duniya ko amfanuwa ta lahira babu shakka wannan ba shine yayin zuhudu ba abinda ake cewa az-zuhudu shine tarkur raghabati fi ma la yanfa'u fi dar al-akhirah mutum ya daina kwadayin abinda ba zai amfane shi a lahira ba wannan shi ake cewa zuhudu a shar'anci to shine yake ce mana alwara'u shi kuma mutum ya bar da zai iya ya cutar da shi a duniya a lahira mutum ya kaura cewa da zai yiwu ya cutar da shi a lahira ne mutum ya bar haramun ya bar shubuha duk waɗannan abubuwa ne da za su cutar da shi a rayuwarsa ta lahira wannan shi ake kira alwara'u yace fa amma ma yanfa'u fi ad-dar al-akhirati bi nafsihi أو يعين على ma ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين أما min زي amma duk abin zai amfani mutum a rayuwarsa ta lahira wannan abun kansa ko kuma zai taimaka akan abin da zai amfane shi a lahira mutum ya ce zai bar wannan abin zai kaurace wannan abin to wannan baya daga cikin addini duk abin zai amfane ka a nan rayuwarka ta duniya ko rayuwarka ta lahira abinda duk zai taimaka rayuwarka ta lahira ta yi kyau ta yi amfani ta zama karɓaɓɓiya to wannan babu shakka guje masa baya daga cikin addini bal mutumin ba da zai guje ma irin wannan abu to zai shiga ƙarƙashin faɗar Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا قوة أن سكي إيماني kada ku haramta dada dan abin da ubangiji ya halatta muku kada ku wuce gona da iri lalle ubangiji baya son masu wuce gona da iri wanda duk zai haramta wa kansa cin abin daɗi ko shan abin daɗi ko kwanta makwanci mai kyau ko hawa abin hawa mai kyau ya haramta ma kansa wannan to zai shiga ƙarƙashin wannan aya zai shiga ƙarƙashin masu haramta tayyibati ma halallahu lahu ya shiga ƙarƙashin masu haramta daɗaɗan abin da ubangiji ya halatta musu ashe mutumin da zai ki ci ya kisha da sunan zuhudu to wannan yana haramta halal ne mutumin da zai ki sanya tufafi masu kyau masu kyalli masu haski ya zauna cikin datti da kazanta da sunan zuhudu wannan yana haramta abin da Allah ya halatta mata ne tare da cewa kuma ubangiji ya hana yin wannan la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum sannan kuma waɗannan abubuwa da yake haramta wa kansa ai suna taimaka masa wajen aikin addininsa suna taimaka masa wajen kyautata lahirarsa mutumin da ba zai ci ya koshi ba ko ba zai ci abinci mai kyau ba babu shakka wannan yana jefa kansa ne cikin halaka babu shakka wannan yana yunkurin kashe kansa ne ubangiji kuma ya haramta mutum ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawo kanku mutumin da ba zai ci ya koshi ba ko ba zai ci mai kyau ba babu shakka ba za ka same shi yana da karfin da zai yi ibada ba ta yaya mutumin da yake cikin yunwa zai iya wani kiyamun laili kasan ba zai yiwu ba ta yaya mutumin da yake cikin yunwa zai iya jihadi a ce a zo jihadi gaba ɗaya shi yunwa ta faɗe shi sai kuma da shi za a fita kasan <laughs> babu abin da zai iya na muku saboda haka kaga ashe ya bar abin da zai taimaka masa wajen yin addinin nashi yanzu duk wanda yake tattare da yunwa wannan karatun ba zai fahimce shi ba haka ana yi <coughs> to yana gyangyaɗi ko ainihin cikinsa yana juyawa saboda kaga ashe barin abin da ubangiji ya halatta da sunan zuhudu wannan zai taimaka wajen addinin ma mutum gaba ɗaya ya kasa yin sa yadda ubangiji yake bukata ibn taymiya ce kama anna al-ishtighal bi fudul al-mubahat huwa zidd az-zuhd hakan nan mutum gaba ɗaya hankalinsa ya tattara shi guri guda ya mika shi ga abin da yake mubah halal ne ba wajibi ba abin da yake mubah gaba ɗaya mutum ya shagala da wannan ya ainihin mayar da hankalinsa akan wannan wannan ma ya yi karo da abin da ake cewa zuhudu a shari'a a ce mutum tunaninsa kullum yaya zai tara dukiya ba wacce za ta biya masa bukata kawai ba a'a ya fi kowa kuɗi a garinsu ko a ƙasarsa ko an zo lissafin waɗanda suka fi kowa duniya a kuɗi a duniya ya zama yana cikin wannan list wannan shine tunaninsa shine faɗi tashinsa ba mu shakka duk da kasancewar neman dukiya halal ne shagala da wannan ya saba wa abinda ake cewa zuhu da shari'a ya saba wa abinda shari'a ta kwadaitar na zuhudu kamar mutumin da ba ya da aikin yi sai ci duk inda ya zauna kawai mai ake samu yanzu mai daɗi a kamata kaga babu shakka wannan ya wuce iyaka wajen abin da yake mubahi ne ga shi halal ne ya ci to amma ya ci har cikin sama ya dinga ya dinga masa abin nan kogi yana masa kara wato yana jujjuyawa saboda cika ciki kaga babu shakka wannan ya saba wa abin da ake kira azumul mashru kamar waɗanda in sun kai azumi to sun fi kowa ci kuma kai ka ce abin da ya bari a wannan yinin sai ya biya shi idan aka sha ruwa <laughs> sai kaga saboda haka in ya zauna a kan kwanuka ta ya ga ƙarshen su kaga wannan abin nan wuce iyaka ne wajen abin da yake ba babu shakka idan zuciya ta ta'allaka da abin da yake ba wannan ya saba wa abin da yake zuhudu wanda shari'a ta shar'anta shi fa in ishtagala biha an wajibin aw fa'ala biha muharraman kana asiyan idan kuma mutum ya shagalta da abin da yake halal ne ya shagalta da wannan ya bar abin da yake wajibi ya shagalta da wannan ya aikata abin da yake haram babu shakka wannan mai saban Allah ne da garin tara dukiya ya yadda ya ban sallah yana ji lokacin sallah ta yi amma ba zai iya zuwa yi ba saboda yana ganin yanzu lokaci ne da ake hada-hadar samu idan ya fita daga shagon sai tafi masallaci ta yi ya yi asarar kwastomomi don haka ya haƙura da sallah din akan yana asarar kwastomominsa ko mutumin da suke dako suna ɗora kaya akan mota lokacin sallah ya ce kai suna kokarin su ga sun gama da motar nan domin ga wata can tsaye su take jira akan haka ya salwantar da wannan sallar a lokacinta domin ya gama ainihin lodi babu shakka wannan shi ma ya bar abin da yake wajibi wajen neman abin da yake halal babu shakka ya saba wa Allah ko kuma neman dukiyar ta sa shi ainihin ya saba wa Allah ta sa shi ya yi haramu, ya ga cewa matukar dai zai samu to ta kowace hanya ma a tara akwai waɗanda suke ganin kana iya tara kuɗi ta kowace hanya in ya so daga baya ka tuba wato baya binciken halin ce kai yanzu ina ake maganar halal a Najeriya in ka ce halal ka ci sai ka mutu don haka shi duk abin da aka ce ana samu a ciki to za ka gan shi ana yi da shi tunaninsa kawai ya zai samu to babu shakka wannan kana asiyan ya zan mai saban Allah wa illa idan shagala da mubahi bai hana shi aikata wajibi ba bai kuma sa shi aikata haramun ba kana manqusan an darajatil muqarrabin ila darajatil muqtasidin to wannan ya yi ƙasa ya sauko daga martaba mataki daraja ta na waɗanda suke makusanta zuwa ga Allah ya dawo matakin almuqtasibina waɗanda suke tsakatsakiya ibn tabi'a ce wa aidan har ila yau kuma fattawakkulu huwa mahbubun lillahi radiyallahu tawakkali babu shakka wani abu ne da Allah yake so Allah ya yarda da abin Ma'amurin bihi da'iman tawakkali wani abu ne da ubangiji yayi umarni da shi ko da yaushe wa ma kana mahbuban lillahi mardiyan lahu abinda kuma yanzu Allah ya na son shi kuma ya yarda da shi Ma'amuran bihi da'iman yana umarni da shi ko da yaushe la yakunu min fi'l al-muqtasidin dun al-muqarrabin ba zai yi ya zama aiki ne na al-muqtasidina waɗanda suke tsakatsakiya ba masu martaba ta biyu banda masu martaba ta koli wato yana dai rushe waccan magana ta cewa tawakkali wani mataki ne na yan na gama gari ba ba mataki bane na yan ajin tubarkalla ce wannan ba ba daidai bane domin mun san cewa tawakkali din nan Allah yana san shi inna Allah yuhibbu at-tawwabin inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin ubangiji yana san masu tawakkali wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ku dogara ga Allah shi kadai ku dogara in kun kasance mu'mini wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Musa ya ce wa mutanensa in har kun kasance kun yi imani da Allah to gare shi kadai za ku dogara in kun kasance ko musulmi ne imanin ku ba zai cika ba sai kun yi tawakkali musuluncin ku ba zai kankama ba sai da tawakkali wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun ga Allah mu'minai su dogara wato ga Allah kadai mu'minai suke dogara wa ala Allah falyatawakkalil mutawakkilun ga Allah masu dogaro suke dogara ba sa dogara ga waninsa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون waɗannan su ne mumilai masu cikakken imani fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ya ce wa annabin sa idan ka riga ka kudura aniya to ka dogara ga Allah ubangiji yana san waɗanda suke masu dogaro ga Allah ubangiji yana san su haka nan ubangiji ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu ka dogara bisa garayayye wanda yake baya mutuwa haka nan ubangiji yana cewa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wa kafa billahi wakila ka dogara ga ubangiji ubangiji ya isa ya zan shine madogara ashe kaga baya yi wa ubangiji ya umarni da dogaro a gurare daban-daban an ce Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya dogara gare shi cikin ayoyi goma sha shida alkur'ani zama da ya yi umarni da abin da ba zai zama wato martaba ce ta masu matsayi na mukarrabi na ba ya zama kawai martaba ce ta masu matsayi na almuqtasidina a ba zai yiwu ba don haka Allah ya umarci annabawa da su dogara gare shi ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya dogara gare shi ya umarci salihai ya umarci muminai gaba daya da su zama masu dogaro gare shi babu shakka wannan ya nuna kenan dogaro ga Allah wani abu ne wanda yake al-mahbubu abu ne so wanda ubangiji yake so to shi ne ibnu taymiya yake cewa fa hadhihi thalathatu ajwibatin an qawlihi kaga wannan an so shi da ta fuskoki uku dangane da waccan magana da suka yi na cewa shi tawakkali mukami ne na gama gari domin duniya kawai ake nema da tawakkali ibn taymiya ce na ba su an so shi a cikin maganganun nan na wata fuskoki uku fuska ta farko shi shine at-tawakkulu min al-umuri ad-diniyya allati la tatimmu al-wajibatu illa biha wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa wannan fuska ta farko kenan tawakkali yana daga cikin al'amura na addini wanda wajibi ba zai cika ba sai da shi duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma ya zama wajibi abu na biyu zuhudu wanda ubangiji ya shar'anta shi ne ka gujewa abin da ka san ba zai amfane ka a lahira babu shakka tawakkali kuma abu ne da zai amfane ka a lahira domin ibadar ka ba za ta yi ba sai da tawakkali ce shi kansa kaga ashe kenan tawakkali dole ya zama mataki ne da dukkan wani mai imani ya zan yana da shi sannan abu na uku shi ne wanda ya faɗa cewa a tawakkulu mahbubun lillahi bardiyun lahu tawakkali abu ne da ubangiji yake so kuma ya yarda da shi kuma ya yi umarni a yi tawakkali a kowane lokaci ubangiji ba zai yi umarni da abin da bai zama mataki ne na koli ba Shi ne ibnu taymiya yace wa amma qawluhum na'am an ajwatan an qawlihim al mutawakkilu yatlubu hududahu wannan ladin babu ita فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه da suke cewa wai mai dogaro ga Allah ko almutawakkilu mai dogaro wani abu yake nema na rabonsa na nan duniya ibn taymiya ya ce wannan maganar banza ce wa amma qawluhum innal umura qad furida minha fa hadha nadhiru ma qalahu ba'dhum fi du'a wasu suna cewa dan me zaka ce kai kai wani tawakkali ai al'amura an riga an gama ubangiji ya gama tsara komai ya gama raba komai babu wani abin da ubangiji zai zo ya yi daga baya idan mutum mai arziki da ubangiji ya sa su cikin list din masu arziki idan mutum talaka ne ubangiji ya sanya cikin listin talakawa idan mai mulki ne ubangiji ya sanya cikin listin wanda za su yi mulki idan wanda zai ta zama ne mai mabiyi ubangiji ya riga ya sanya cikin mabiya talakawa saboda haka dan ne zaka tsaya kana nema ubangiji ya gama raba komai neman ka ba da amfani ka ce kamar addu'a ce ibn taymiya ce kamar waɗanda suke faɗa dangane da addu'a suke cewa innahu la hajata ilaihi ba a buƙatar addu'a li'annal mazluba domin abin da zaka nema lokacin da kake addu'a suka ce in kana muqaddaran fala hajata ilai in abin an riga an kaddara shi to kaga babu a buƙatar kai addu'a tunda ubangiji ya riga ya yi list da kai cikin waɗanda za a rabawa ai kaga ba sai kayan roƙo ba suka ce wa in lam yakun muqaddaran idan kuma ba a kaddara da kai ba lam yanfa'id du'a to dan ka roƙa addu'ar ba za ta yi amfani ba ibn taymiya ce wa hadha alqawl min afsad alaqwali shar'an wa aqlan wannan magana ita ce mafi munin maganganu ko tana daga cikin mafi munin maganganu ta fuskar shari'a da ta fuskar hankali ko wanda ma suke cewa hatta masu addu'ar ubangiji kada ka kama mu in mun yi kuskure ko mun yi mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kace wannan kuskure ne ka karanta ta da matsayin addu'a domin dole ma ubangiji ya haka saboda ya alkawali ya alkawalin zai ba zai kama mu da bantuwa ba zai kama mu da kuskure ba to dan menene za ka yi ta roƙonsa sai sai dai ka karanta ayar a matsayin tilawa kawai amma kada ka kudirce addu'a kake haka babu shakka wannan maganar banza ce yaya abinda ubangiji ya shar'anta shi a matsayin addu'a wanda magabatan farko tun daga kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan aya an zuwa kan sa manya manya kan tabi'ai da sauran malamai na gargaru suka karanta shi a matsayin addu'a wani kuma yazo ya ce ai in ka karanta a matsayin addu'a kai kuskure sai dai ka karanta shi a matsayin tilawa domin ubangiji ya gama komai babu shakka wannan maganar ba maganar kwarai bace ba maganar kiki bace wato abin da ya shafi tawakkali da abin da ya shafi addu'a abinda ake cewa tawakkali shine i'timadul qalbi ala Allah subhanahu wa ta'ala ma al akhdh bil asbab wa tarki ta'alluq al qalbi biha idan ka ce tawakkali ana nufin zuciyarka ta dogara ga Allah shi kadai tare da riko da sabubba ba tare da kuma zuciyarka ta ta'allaka da sabubban ba wannan shine ne ake cewa tawakkali tawakkali zuciyarka ta dogara ga Allah ka ji cewa shi ne zai yi maka shi ne zai baka don kaga ashe tawakkali dole ne ya cika wasu rukunai idan aka ce mutum mai tawakkali ne ma'ana ya cika wasu rukunai rukuni na farko shi ne sanin Allah ya san Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai hadawa shi ne abin da ya ga dama yakan wakana abin da bai ga dama ba ba zai wakana ba ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun ka yadda ubangiji ne mai rabawa ubangiji shi yake rabawa ya ba kowa ubangiji shi ne yake da ikon yayi wannan zuciyarka ta cika da wannan wannan rukuni na farko kenan ashe kaga tawakkuli yana buƙatar ma'rifatullah wanda bai san Allah ba ba zai yi dogaro gare shi ba sai wanda ya san Allah shi yasa masu tauhidi suka fi kowa tawakkali wanda ba shi da tauhidi ba za ka same shi mai tawakkali ba wanda ba shi da aqida ta kwarai ba za ka same shi mai tawakkali ba dole ne a samu kyakkyawar fahimta dangane da ubangiji sa'ilin na ake samun tawakkali wanda yake sahihi sharadi na biyu na tawakkali al bil asbab kai riko kuma da sabubba ba a cewa an yi tawakkali amma kuma an watsar da sabubba gaba daya mutumin da zai yi bar wato zai watsar da sabubba kamar da ibnu taymiya yake faɗa a cikin littafin sa al-wasiqa bain al-khalq bain al-haqq wal khalq cewa duk mutumin da ainihin zai koma ya rike sababi ya ga cewa sababin ne shi zai masa komai ya manta da Allah wanda mushriki ne wanda kuma zai saki sababi ya ce babu ruwan shi da sababi wanda mahaukaci ne saboda haka bai kamata ka zama mushriki ba bai kamata ka zama mahaukaci ba ya kamata ka zama zuciyarka ta ta'allaka da Allah shi kadai sannan kuma ka yi riko da sababi wannan sababi din shi ma yana da sharuɗa na farko dole ya zama sababi din ne ubangiji ya sanya shi sabab na samuwar wannan abin ubangiji ya sanya shi dalili da zai sa abin ya faru dole ne ya zama haka ba za ka rike abin da ubangiji bai yadda sababi ba ne bai sanya shi sababi ba kamar mutumin da zai je ga matsafa da niyyar ya samu biyan bukata ubangiji bai sanya samu ko rashi a hannun matsafi ba kaga wannan bai rike sabab wanda yake shar'i ba dole ne ya zama sabab ne wanda shari'a ta yarda da shi an yi izini a yi riko da wannan sabab din sannan kuma dole sabab din ya zama mula'iman lil mahall salihan lil mahalli ya dace da mahallin da aka dora shi akai yanzu kaga addu'a sabab ce addu'a ubangiji yi min kaza sabab ne na samuwar abin to mutum ya iya addu'a amma shi bai dace da wanda za a karɓi addu'ar sa ba kaga yayi riko da sabab amma sababin bai samu mahallin da ya dace da shi ba don haka zai iya yin addu'a addu'a ta tafi a banza kamar yadda Allah ce wa ma'a du'a'ul kafirin illa fi addu'ar kafirai a banza suke yin ta shi yasa za a yi rukuya za a yi rukuya wani ya warke wani a yi ta masa rukuya ta ki warke ki warkewa saboda tayu wannan addu'ar lam tusadifil mahal shi wanda ake yi wa rukuya din mushriki ne saboda haka dan uwan aljanu din ne su ne ya za su rabu da dan su da abokinsu saboda haka wannan addu'a ba ta sauka a mahallin don bata bata samu mahallin da ya dace da ita ba kaga an yi riko da sabab amma as-sababu laysa salihan lil mahall sannan Allah ya kula fil mahall ma yudaddu kada ya zama akwai abin da yake kishiyarsa mutumin da zai addu'a kada ya zama a zuciyarsa akwai shirka shirka tana kishi kishi ne da addu'a domin addu'a shine ka roki Allah kana da yaqini kana da ikhlasi mai shirka baya da wannan sannan kada ya zama misali kana addu'a kuma kana cin haram wanda yake cin haram addu'a ta ba inda take zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa thumma zakara rajulan ash'ata yutilu as-safara ash'ata adbara yutilu as-safara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له haka ya zama cin haram in ya zama cin haram ne kaga gashi ya rike sabab amma akwai wani abin da kuma yake kishi da wannan sabab sai ya ki tasiri sai ya ki amfani don haka dole ne a sabab ya kasance ma'zunan ma'zunun bihi shar'an shari'a ta yadda da shi an kuna salihan lil mahall ya dace da mahallin sannan kuma Allah ya kuna fihi ma yudaddu sannan yana daga cikin rukuni na tawakkali wato bayan dogaran zuciya ga Allah bayan bayan dogaran zuciya ga Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu ya kasance ya yi riko da sababi sannan abu na uku ya kasance bai ta'allaka zuciyarsa ga wannan sabab ba to kada ya dinga ganin cewa ai wannan sababin tunda ya yi riko da shi to dole ma ya samu abin da yake so idan ya yi haka to zuciyarsa ta bar Allah kuma ta koma kan abin da ya riƙe sabab kenan suna cewa bawa ya kasance fi qalbihi muttasilan billah wa fi badanihi muttasilan bil asbab zuciyarsa ta zama ta da ubangiji babu wani abu tsakankanin ta da ubangiji sannan a jikinsa a zahirinsa a gabansa kuma a ganshi muttasilan bil asbab ya kama hannun sabubba din ya riki a zuciya rike Allah a zahirinsa kuma ya rike sabubba kada ya zama na a zuci da zahirinsa gaba ɗaya ya rike sababi to a nan sai ya zama mushriki domin zai bar zai ɗauki aikin Allah ne ya jingina ma wani Allah kaga a nan bai zama mai tawakkali ba don haka at-tawakkul la yunafi al-akhdh bil asbab babu cin karo tsakanin tawakkali da kuma ruko da sababi idan muka duba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama huwa sayyidul mutawakkilin akwai wanda ya kai manzo Allah tawakkali amma rayuwarsa cike take bil akhdh bil akhdh bil asbab cike take da riko da sabubba lokacin da ya zai yi hijira kafirai suka biyo shi da niyyar su kama shi ba shiga yayi kogo ya koye ba ya shiga garu sau ya yi kwana uku a ɓoye shi da sayyidina abubakar wannan ai kaga al-akhdhu bil asbab bai ce ana mutawakkilun ala Allah ni saboda haka ba sai ma na shiga kogo ba kawai mu je kawai mu je zuwa na dogara ga Allah ba za su kaf a'a sai ya shiga kogo ya koyi kwana uku wannan bai ci karo da tawakkalinsa ba inda za ka fahimci cewa bai ci karo da tawakkalinsa ba lokacin da suka zo daidai kogon har sai da abubakar hankalinsa ya tashi yake cewa ya rasulullahi law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la ra'ana la absarana ya manzon Allah da ɗayansu su zai sunkuya ya kalli ƙarƙashin kafafuwansa zai gamu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya ababakar ma zannuka bi ithnayn Allah thalithuhuma kaga alamar ashe zuciyarsa tana tana wato damfare da ubangijinsa duk da ya riko da sabab ya san ubangiji shine zai bada kariya don haka a nan wannan sai ya bayyana lokacin da ya tafi ya fita suraka ibnu malik ya bi su da dokinsa a wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizarsa ta fara bayyana ga kafirai wannan sawayen wannan doki suka nitse cikin ƙasa su haka ya nemi a taimaka masa dokin nan nasa ya fito manzo Allah ya ce sai da sharadi guda kada ka faɗi gan mu kada ka ce gan mu ikhfi anna wannan ba akhdhu bil asbab bane yana daga cikin akhdhu bil asbab Allah ya ce kada ka ce kagan mu annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita yaki silkensa yake sawa ya dau sa ya sa hudar yaki wannan al'aqdu bil asbab ne lokacin da zai fita yakin uhudu ma silke biyu ya sa a jikinsa al'aqdu bil asbab lokacin da kafirai suka zo ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab da yardar annabi sallallahu alaihi wasallam akai haka gwalalo akan iyakar madina kada kafirai su kutso cikin madina wannan haka wannan ramin a kewaye madina da shi ba al'akhdu bil asbab bane al'akhdu bil asbab ne wannan yana kore tawakkalin manzo sallallahu alaihi wasallam baya kore tawakkali bal ma wannan wani yanki ne na tawakkali din domin idan babu al'akhdu bil asbab ba a cewa dogaran zuciya tawakkali sai an riko da asbab in babu al'akhdu bil asbab ya zama al'ajz ya zama at-tawakkul ba at-tawakkul ba ya zama sakaci ya zama gajiyawa ya zama katawa kamar mutumin da zai ainihin rashi a gida ce shi ba zai tafi neman abinci ba inni tawakkaltu ala Allah ubangiji ya riga ya yanka arziki na rabon kwado baya hawa sama ko ya hawa zai fado don haka abin da yake nawa ko ya shiga hannun wani zai fito ya zo ya same ni har gida saboda ka ya rashi a gida ya ta bacci wannan mutane ba za su ɗauke shi mutum ne mai himma ba mutum ne mai kaza kaza mutum da ya san abin da yake abin da yake ko ba tawakkali bane abin da yake at-tawakkul ne al-ajz ne gazawa ce katawa ce ba tawakkali ba kamar mutumin da zai ce shi yana son ya'ya amma ba sai ya aure ba in Allah ya kaddara samuwar 'ya'ya, Allah zai kawo su haka wannan mahaukaci ne bai da hakkin ko ya ce zai yi auren amma ba zai kusanci matar ba in Allah ya zata yi ciki za yi ciki kawai to kaga wannan ba tawakkali bane ko mutum yana jin yunwa ya ce shi ba zai ci abinci ba ai shi mutawakkilun ne Allah ubangiji ya riga ya riga ya shirya koshinsa